tsayawa a yi ma kyakkyawar fahimta sai a je a haɗa ka da waɗanda kake gani su ne manya a wajen ka. to wannan ina ga shi kaɗai ya isa ƙalubale za ka yi za ka wallafa abu sai a ɗauke sai a kai shi wani level ɗin ko a kai ƙaranka a ce wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza wanda kuma wannan abin ba za a kai gundarin ga abin da ka yin ba ga kuma kuskuren da ka yi wanda mu ni abin da na yarda da shi shine ba zai yiwu a ce 100% duk abin da na faɗa gaskiya ba masu kallonmu da bibiyar mu barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin taurarin facebook a wannan satin ma gashi muna tare da bakonmu mahmud labaran galadanci za mu so mu ji takaitaccen tarihin mahmud galadanci to kamar yadda sunan ya nuna ah, an haife ni ne a unguwar galadanci 92 a nan na taso a nan na karatun islamiyya na yi makarantar boko kamar yadda ah, aka saba na yi na fara daga gwale primary daga nan na koma sheikh bashir na yi karasa ah, primary dina na ci gaba zuwa js3 bayan nan na gama js3 na koma na ci gaba da senior secondary school a ah, d science Ah, daga shekarar 2008 zuwa 2011 na graduation so ah, cikin ikon allah na samu ah, damar shiga jami'a a wannan shekara sakamakon jarabawa ta yi yadda ake bukata alhamdulillah na fara bayero university shekarar 2012 zuwa 2015 yawa december 2015 na graduation na karanta computer science so bayan nan kuma na dan fara aiki haka su wannan dai shine a dan takaice zan iya cewa za mu so mu ji yaushe ka tsunduma cikin harkar facebook ko harkar social media ma gaba daya to gaskiya ban samu wannan damar ba har sai bayan da na gama ma uk sai na bayan da na gama a bayan university sannan na samu wannan saboda kafin sannan ana ta fama da karatu ana ta fama da ya za a gama da imani babu kari over so <laughs> ana fama da boko ana fama da boko so sai bayan sannan ne aka samu lokaci isasshe har ya zama lokacin kuma ana dan leƙawa ana gani to sakamakon tufa albarkacin baki yau da gobe yau da gobe to hakan ne ya jawo har aka zo a wannan mataki kamar da me da me kake wallafawa a shafukan na facebook to gaskiya wayar da kai ne wani da kai ah. wasu iri kenan to zan iya cewa irin al'ummar da muke rayuwa za ka iya kallon koyaya gudunmawar da kake ganin za ka iya bayarwa duk kankantar kai da kake ganin kankantar ta mm. amma idan ta fita za ta iya zama wani abu mai tasiri a wajen wani to ta wannan bangaren na ga akwai bukatar wayar da kan mutane ta kai mutum ne ka yadda cewa kuma kai mutum ne kai aktin a matsayinka na mutum shi ne muke cewa aiki da hankali shi ne bambancin mutum da kuma saɓanin mutum yadda ɗan adam yake da kwakwalwa haka dabbobi suna da ƙwaƙwalwa. to amma amfani da shi shine hankalin shi ya bambanta ɗan adam da dabba to wani lokacin kuma sai ka tuna wa mutum cewa kana fada hankalin ka yi aiki da shi sannan zai fahimci sannan kuma sai ya tashi to wannan matashiyar mu anan muka fakar kamar misali tunasarwa faɗakarwa kamar wace iri kenan to uh, wannan a dunkule na bayar kenan a dunkule idan ka ce tunatar da mutum matsayinsa na mutum ya shafi mu'amalarsa ta yau da gobe mm-hmm. ya shafi ci gabansa a kan kansa ya shafi mu'amalarsa da wasu mutane sannan ya shafi addininsa kamar a iya cewa akwai wanda su a kafar sadarwa suna tunatarwa ne ta bangaren bayar da nishaɗi wasu kuma suna tunasarwa ne ta bangaren wa'azantarwa wasu na nishadantarwa suna tunasarwa ne ta bangaren nusashe da kai cewa kai ma za ka iya zama kaza ko za ka iya yin wani kaza to shi malam mamud ta wani bangare yake duk waɗannan wanda ka lissafo kamar ta hanyar entertainment ma yana yawa duk wanda ya sani ni da ya sani ina da tsokana gaskiya ne ni ma kuma na san ina da tsokana don wani lokacin ni ma zan yi wani abun kuma kuma taiwa kaina dariya to kaga wannan bangaren nishadi kenan sannan bangaren ah, ah, tunatarwa ta ci gaban ka kai kanka wani lokacin zaka ga na sha bada labarin wasu abubuwa da ne a baya wanda suka influence mutane suka zama suka dauki wani mataki a rayuwarsu misali zan ba da wannan misalin a yanzu haka akwai wata kanwata tana nan da na zauna na bada wani labari lokacin da ne gwagwarmayar aikin takalmi irin labari ne dai mai tsayi wanda a wancan shekaru na yi aikin takalmi har na samu tunanin in yi kaza in yi kaza in yi kaza labari ne mai tsayi ita kuma sai ta karanta wannan labarin sai ta ji cewa tana bukatar abin ya yi influencing ɗinta ya ɗan motsa mata ya ja ra'ayinta sosai ta ji karsashin hakan mace mm. amma yanzu na nuna mata kalmar da take za ka yi mamaki saboda kawai wannan iya wannan abin da wallafa guda ɗaya ko iya ita ce na samu wannan nasarar ai alhamdulillah to kuma irin wannan sanadiya wannan zai zo ya ce ma ni ma wannan abin da ka faɗa shine influence ɗina na koma kaza a dalilin da na ce na yi computer science na yi kaza na mutanen da na san suna yin computer science ko kuma suna da kwaɗayin yin wani abu ne shafi IT information technology Allah ya yawa da su wani zai zo ya tambaye ka menene shawarar ka me ya shawarar da zaka bashi to irin wannan in kana ba da labarin gwagwarmaya kai da kai sai kaga ta taimakawa wani shi kuma ta farfado da shi ta tashe shi to kaga wannan bangaren abin da ya shafi a ah, ci gaban mutum kenan akan kansa sannan idan ka ɗauki abin ta ɓangaren mu'amalar mutum ai za mu ga cewa shi addini ma gaba ɗayansa ba wani abu bane bayan mu'amala mu'amala ita ce addini duk yadda mutum ya kai ga ibada idan ba shi da mu'amala yana da naƙasa a addininsa to muna ƙoƙarin sanar da mutane cewa kyakkyawan mu'amala da wanda ba ma musulmi ba to muna ƙoƙarin wannan shi ma ɓangaren wayar da kan kenan so wannan a taƙaice kenan wani eh. irin comment kake samu in ka wallafa a to san abin da yake controlling mutane abu guda biyu ne past knowledge da kuma experience mm. ba zai yiwu a ce ilimin da nake da shi shi kowa duk wanda zai karanta rubutu na yake da shi ba sannan ba zai zama experience din da nake da shi shi duk wanda ya karanta rubutu na yake da shi ba zai iya yiwuwa yau ka karanta rubutu na ko kuma ka karanta ra'ayina ko stand ina ko kuma matsayata akan wani abu ka ji cewa wannan ma hauka ne saboda me kai ilimin ka bai kai wannan abin da nake so in nusar da shi ba ko kuma baka da experience akan abin da ni nake so eh, eh, nake magana akai to kaka kenan dole ne zaka samu abubuwa guda biyu ko kuma in ce abubuwa guda uku na farko zaka samu wanda zai atakin dinka saboda na kasan da ya samu a wannan abubuwan biyu hmm. zai iya attacking ɗinka sannan akwai wanda zai goyi bayan ka? kaga kenan wanda matsayin ku daya yauwa zai samu ah, matsayin ku da shi ko kuma ya ma wuce ka ilimin da experience din kaga zai goyi bayan ka kenan sannan akwai kuma wanda zai ce kai bari in kalli wannan abin haka ne bari in kalli dalilinsa da kuma abin da ya kawo na sabanin haka sai ya comparing sai ya ga cewa daidai ya yi ra'ayin naka ko kuma ba daidai ba to kaga ra'ayi guda uku ne wannan ko yaushe muna samun su shin kana da kawaye a facebook ko kuma abokanai zance to muna da waɗanda muke mutunci da su kuma muna da abokai ina magana bangaren mata ina fuskanta shi sa na ce akwai wanda muke mutunci da su akwai kuma abokai kai ka taɓa yin yan mata a facebook to wannan wannan ai jam question ce <laughs> wanda ake so a ji amsa ta kuma daga bakinka to gaskiya ba zan ce a'a ba kuma ba zan ce a'a ba gaskiya ba zan ce ba abinda kake yi sama da shekara akalla ina facebook sama da shekara goma sha uku ba zan ce ba gaskiya ba zan ce ba zan taɓa yi ba ka yi kenan to ai kana ƙara matsawa cikin tambayar mu tsaya a nan kawai <laughs> shin an taɓa yaudarar malam muhammad ta kafar sada zumunta gaskiya ni ina da matsalar rashin yadda so kaga duk wanda ba shi da yadda zai wahala a yaudare shi zai yi wahala dan da ka in saki jiki da mutum in ga min sako in saki jiki da shi abu ne mai wahala gaskiya da wahala so shi yasa in dai na san ba personally na san mutum ba ko kuma na san manufarsa ko kuma na san shi na mu'amalance shi ko da a ce daga nesa ne to sakin jiki da shi yana yi min wahala sosai gaskiya hmm, yana min wahala gaskiya shin kana da wani abu wanda a facebook ya taba faruwa da kai wanda ya tsaya maka a rai baka ji daɗin shi ba wanda har gobe kake tuna shi kake jin ba daɗi to gaskiya ba zan iya tuna shi ba amma dai ba zan iya tuna wannan abin ba gaskiya ko a ce ni a yi min ni akan kaina gaskiya ban ni ban taba expecting ban taba experience wani abu wai cyber bullying ba amma wani dan iya cewa wani lokacin zan iya zuwa da ra'ayi wanda bi wanda ya kasan akwai wani abu guda daya misali ba mm. amma wani abu ba. misali wani kalubale da ka fuskanta a social media ba wai a yi hakin din account ɗinka ko amma mm. kaza ko misali bi wani ya taba ma mutuncinka ko zagi ko yi maka wani abin da ya tsaya ma a rai babu daɗi ko wani kalubale da ka fuskanta sosai ma sosai wani zai ma kira sunan mahaifinka in ka faɗo wani ra'ayinka ne fa ko ka rubuta wani abu amma zai kira sunan mahaifinka ya ce wa na ka gaya wa? to wani kalubale ka wanne ne wanda ka taɓa ko to kalubalen dai da zan iya cewa na taɓa fuskanta ko in ce na fuskanta shine rashin tsayawa a yi ma kyakkyawar fahimta sai a je a haɗa ka da waɗanda kake gani su ne manya a wajen ka. to wannan ina ga shi kaɗai ya isa kalubale za ka yi za wallafa abu sai a ɗauke sai a kai shi wani level ɗin ko a kai ƙaranka a ce wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza wanda kuma wannan abin ba za a kai gundarin ga abin da ka yin ba ga kuma kuskuren da ka yi wanda mu ni abin da na yarda da shi shine ba zai yiwu a ce 100% duk abin da na faɗa gaskiya ba ne ɗan adam ne amma dai ina ƙoƙari sosai da taka tsantsan wajen sanin me zan faɗa duniya ta gani saboda baka san wanda zai gani ba baka san nisan da zai je ba so in kai underestimating ira nisan da abin ka zai je to kaga kai kuma kayi kayi underrating kai kanka ma saboda eh, cyber wani abu ne buɗaɗɗe wanda ba wanda ya mallake shi ba kuma magana wanda yake ji zai iya zuwa duk inda bakai kai zato ba kuma zai iya causing maka duk wani abu damage ne ko ya bata ma reputation ya bata ma mutunci ko wani abu irin wannan so ina kokarin kare irin wannan so in zan ce akwai wani kalubale da fuskanta gaskiya kai ƙara ne a ce an kai ƙara ka kayi kaza ko kayi kaza ko kayi irin wannan wannan shine kalubale shine kalubale kai wallafa ba shafin ka a je a kai ga gida ko to zan iya cewa kalubale na biyu da kuma kallo da kowa zai ringa ma wani a matsayin wani mai bukatar ra'ayi wani nasarori ka samu a facebook to nasarori gaskiya ba za su kirgu ba a nasara ta farko duk inda dan adam yake yana bukata ya expanding network ɗinsa yana buƙatar expanding network dinsa kuma baka san a rayuwa wane ne zai taimake ka in the next day ba baka san waye zai taimake ka kuma baka san kai ma wa za ka taimaka ba akwai wanda yake maka kallon wani mutum mai mahimmanci ko kuma a haka zai ajiye ka da sanda kai approaching nasa ya yi kifin wannan a zuciyarsa sannan kana da wannan kima da mutuncin a idansa to ina ga wannan kaɗai ya isa wani wata nasara shi ma ba za ka ce ah, ba a samu ah, wata gagariman nasara duk da nasara su abin da mutane suke gani a zahiri daban za ka ga kuma wanda kake gani wanda ma baka sani ba daga nesa ya zama yana da kyakkyawan zato a kanka da kyakkyawan ah, fata a kanka iya wannan ma za ka iya mata kallon nasara kuma za ka ga kayi abu ana zuwa ana yi maka addu'a ana yi wa iyayenka addu'a wani ka faɗa abin da ya ji yana so ya yi maka addu'a ya maka fatan alkhairi baka san addu'a wa Allah zai karba ba iya addu'o'in da kake samu su ma sun ishe ka nasara iya waɗannan gaskiya eh. ba mu shiga bangaren zancen iyali ba shi mu yana da aure <laughs> to gaskiya ba to sai dai niyya kenan to ana niyya insha Allah an tsayar ni to eh, in an samu abin shine ne har yanzu mun sa a kasuwa har yanzu an kasa tayawa mu ban san me ya faru akwai wata kalan mace da kake so ne wanda koda maybe tana nan tana da kudari a ranta tana so ta ta proposal amma bata san ko kalar ta bane ko ba kalar ta bane to ai ni an riga an gaya mana ga wanda ya kamata ka nema alaika bi zati din na'am to kaga ni da abin da zan nema a nan ne banda addini wani yana iya cewa yar fara yake so wannan duk daga baya ne wannan duk daga baya ne ni abin da na yi believing da shi shine duk abin da ka kalla wanda ba wannan addinin ba ko kuma ba wani abu wanda ya raba addinin ba a ƙarshe zai ƙare idan kyau za ka kalla an auri masu kyau da yawa an auri masu kyau da yawa saboda rashin wannan morality din an kuma rabu da su an kuma auri munana da yawa saboda wannan addini kuma an zauna da su to kaga kenan wannan shine santa wanda abin da za a kalla so gaskiya ni shine abin da nake kalla kuma shi nake fata insha Allah to a ƙarshe wani saƙo kake da shi ga to saƙon da nake da shi gaskiya abinda kullum muke faɗa ne mu'amala da kyakkyawar fahimta da kuma uzuri ma juna idan mutum ya abu baka fahimce shi ba baka fahimce shi ba ka yi masa kyakkyawar fahimta sannan ka yi masa uzuri akan wannan abin kar ka yi jumping into conclusion ka fara sanin menene uzurinsa na yin wannan abin sannan ka concluding akan abin da yi wannan shine saƙona a takaice